Tare da sallama a gare ku da fatan duk kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan yammacin talata 20 ga watan Oktoba. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a kan mitoci 25 da 22 da Da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voa hausa.com masu gabatar da shirin. Sarfila Hashin Gumel. Da Halima Jumrau. Kamar yadda kowace ranar talata shirin yau da gobe baki ɗayansu akan ilimi ne, kuma a yau shirin zai duba wani al'amari da ke faruwa da wasu makarantun kuɗi da kuma wasu malaman makarantun gwamnati. Ta yaya mutum zai mallaki makarantar biya wadda 'ya'yan wasu ke zuwa neman ilimi a ciki, amma kuma 'ya'yan mai makarantar na ƙasashen waje, ko kuma malami na koyarwa a makarantar gwamnati, amma nashi 'ya'yan suna makarantun kuɗi, me ke faruwa? Me jawo haka? ni a nawa tunanin ina abin da ya kawo wannan abin gaskiya faduwan darajar ilimi ne ya kawo wannan lamarin tun daga farko gwamnatoci sun yi ma harkar ilimi rikon sa kai kashi so irin wannan ya nuna cewa ya kamata a dau mataki Ku tsumayi hilin zauren matasa ku ji wannan muhawara. Idan kuma muka koma kan batun ƙarfafa ilimi, an sha kawo kwamitocin nazari akan hanyoyin hwaɗo da martabar ilimi. kuma ko da yaushe waɗannan kwamitoci kan miƙa ma gwamnati rahoton ƙarshe wanda ke kumshe da shawarwari akan yadda za a gano bakin zaren. To me yasa gwamnatocin da ke kafa waɗannan kwamitoci ba sa aiki da shawarwarin da suke basu? Duk wata shawara da zaka bayar a ilimi in dai ta jibanci gwamnati to aikin banza ne. Saboda gwamnatin ba za ta yi ba. Kullum kuma sai dai a kafa kwamiti da zai sake kafa wani kwamiti don a binciko a lalubo bakin zaren daga ƙarshe kuma babu abin da zai faru sai dai a zauna a ci shan shayi. A filin matasa masu basira, Tijjani Inuwa Ojo na titin Bugaje da Magaran zai ci gaba da bayani akan sana'ar ta ɗaukan hoton bidiyo. A yau, Ojo na da wani kira na musamman ga matasan ƙasar Nijar game da matasa. Gaskiya ya kamata gwamnati ta tashi tukuru da yaki akan matasa. Musamman a da magaran yanzu babu abin da ke damun mu akan matasa kamar harka fale, harka ta fale. Wai ina Jamila ne? Jamila kiran tambaya Halima. <laughs> Ina ta tafi ne? Jamila tana hutu. Ta tafi hutu. Eh, to ya yi kyau kwarai da gaske. Lami Maya Murtala za ta koya mana yadda ake yin kunun Simon Vita a hilin da dahe Za ku ji amsoshin tambayar mu ta je kan yadda wasu masu makarantun biya ba sa sa 'ya'yansu a makarantun ƙasar da suke. Ku kasance tare da mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. da farko ga filin matasa masu basira kuma ga Tijjani Inuwa Ojo na titin Bugaji mai ɗaukan hoto da bidiyo a zandar ƙasar jamhuriyar Nijar. Zai ci gaba da bayani. Ojo zai fara ne da jaddada muhimmancin koyon ilimin sana'ar da ake yi kafin a fara yinta. Wannan da na shige shi lalle ban je yi karatu akan shi ba. Amma a na da nake na matashi wallahi a yanzu haka inda a ce gwamnati za ta dafa mu ta irin mu ta ce tana son mu zo mu kawo wani ilimi kai inda a ce miki hajji halima inda a ce miki na san inda zan je kai takarduna na neman aiki wanda zan kai a ƙara bani horo ni horo nake so ba ma a ɗauke ni aiki ba a horar da ni a bisa kan aikin abin da shayi ke so wallahi halima da abin ya yi haka saboda matsalar mu guda aikin sana mun shigo shi ne haka taka ba mu je muka karatu akan ta ba amma inda karatun maka wallahi da yanzu gaskiya a da magarin mu in mu zama to da ba da na zama tuni biyu to matsalar ba mu je muka karatun abin ba mun shigo shi ne kawai haka ta kai ni kiran da zan yi gaskiya ya kamata gwamnati ta tashi tukuru ta yi yaƙi akan matasa matasa nake so gwamnati ta tashi ta yaƙi akan su musamman a da garin yanzu babu abin da ke damun mu akan matasa kamar harkar fale harka ta fale wallahi kuma halima ba kun bane ke shayo ta wannan harka ta fale harka ce ta matashi ne ga nan ya zo ya gama da ko kuma wani da ya ba babu aiki kawai ana zaman ba su shan shayi Yana tun da harkar duniya ka ai ba a ci gaba ba yanayin kai da kake so ka samu makoma mai kyau yanayin ya kamata dolanka sai ka nemi aiki tun da wuri ka sani ya kamata ka shirya ma kanka ita gwamnati ya kamata ta rinka neman irin matasa yanzu ana da magaram akwai wata ma'aikata da na gani wanda take horar da ma'aikata yanzu kamar wannan gurin nawa sukan wa ni amma ba su zo gari ni ba sukan zauwa su zo su kawo maka ma'aikata ce wanda ta shayi bangaren gwamnati ne sukan zauwa su zo su kawo maka matasa kamar mutum biyu ko uku a shagonka in sun kawo za su ce wannan yaran ko nake nan da wata shidda ka koyar da su a basu kan wani aikin naka da ka iya kenan in ka koyar da su za a zo a zo a yi jarabawa ta yaran a gani aiki da kake yi da ka gwada musu iya ko ba su iya ba in bangaren kamara ne sun iya ko ba su iya ba in bangaren hoto ne sun iya ko ba su iya ba kuma abin da suke yi kamar proje kai da aka maka yaran duk wata kana da albashi kuma yaran da aka kawo ka ba su horo kuma duk wata suna da albashi haka ne yanzu ana nan an dauki matasa akwai bangaren yala gadaje na katako akwai bangaren walda muna cewa jira anan nan akwai bangaren mekanik kamar gyaran moto gyaran mota akwai bangaren electricity shine kamar bangaren gyaran wuta ko na mota ko na moto ko kuma ta gida babu fannin da basu da amma wanda mu yanzu a bangaren mu dai gaba da inda suka dauki mutane gaskiya amma ina kira ga wannan shi wannan furoje ya kamata in suna saurare na su wayoyin irin gare mu mu ma mu samu irin wannan taimakon mu samu mu ma mu horar da wasu abinda muka sani mu ma mu gwada ma wasu wallahi ya gada barka da Me ra'ayinku akan waɗanda suka mallaki makarantun biya amma 'ya'yansu na ƙasashen waje suna karatu? Ga da kuka amsa wannan tambaya a Facebook. Yau da gobe, hakan na nuna rashin tubali mai inganci da samar da ilimi, wanda hakan yake kawo nakasu kwarai ga ci gaban Najeriya. kai yara ƙasashen waje da wasu ke yi don neman ilimi ya nuna ƙarara makarantu da malamai a Najeriya suna buƙatar garan bawul. Abin nufi ya kamata a gyara makarantu da kuma samar da malamai masu cikakken ƙwarewa don su koyar. Sako daga Albashir Yakubu ta fawa ɓalewa. Wannan ba wani abu ba ne illa rashin kulawa da rashin ingantattun malamai da kuma rashin kayan aiki a makarantun, shi yasa ba sa barin 'ya'yansu a cikin makarantunsu ko na wasu, sako daga awwalin dabai unguwa uku. Kai yara ƙasashen waje makaranta na nuna cewa babu ingantattun makarantu a Najeriya da ƙwararrun malamai, ya kamata shugabanni da su yi dubi akan hakan, sako daga Alin Musa Gaya. Tabbas ya nuna ba a gina don Allah ba kuma don kishin ƙasa. Sun gina don aljihunsu ne kawai, ya kamata gwamnati ta dakatar da su, saƙo daga sadisu rabin dami bauchi. Gaskiya kama lamarin akwai matuƙar ɗaure kai game da razanarwa, ta yaya kana da abu kuma naka ne kai da kanka ka saya kuɗi ka saya, kuma ka zo kana ƙyamarsa, kana nuna masa ƙiyayya, to kenan akwai lauje cikin naɗi. mu fatan mu anan shine Allah ya bamu ilimi mai amfani a kowane irin makarantu muke. Saƙo daga Isa Isa Kofsi a Sarara. Yau da gobe, ni kam a ra'ayina da kuma na shine gwamnati ta soke irin waɗannan makarantun tare da inganta na gwamnati don 'ya'yan talakawa su samu ilimi mai inganci kamar yadda su ma suka samu a baya. Saƙo daga Yusuf Heluwa Ɗandimi. Salam yau da gobe, ina muku fatan alkhairi. Hakika wannan matsala tana faruwa ne don rashin ingancin makarantu na gida. Shi ya sa wasu masu hannu da shuni ke kai 'ya'yansu makarantun ƙasashen waje su karatunsu. Saƙo daga Muhammad Ahmad Idris. Hakika babu yadda za a yi ilimi a ƙasar mu Najeriya ya ci gaba ba tare da an dakushe yawaita hitar 'ya'yan masu hannu da shuni ƙasar waje ba, domin kuwa su ya kamata a ce an haɗa kai da su an gyara. Sako daga Sama'ila Ahmad Dikke. Ai sai bango ya tsage kafin kadangare ya samu wurin shiga. Don haka waɗanda suke saka 'ya'yansu irin waɗannan makarantu su suka ɗaure musu gindi. Don kuwa da ba su kai 'ya'yansu ba, da ba inda za su samu kuɗin da har za su raina musu wayo. Saƙo daga Abubakar Sa'ad Ganye. Wannan magana ba gaskiya ba ne, in dai primary da secondary ne akwai 'ya'yan masu su a ciki. Misali mu a Maiduguri manyan makarantun kuɗi su ne El Kanemi, Imam Malik, Capital da sauransu, duk akwai 'ya'yan masu su a ciki. saboda haka dan Allah yau da gobe kar ku bige daga hadakarwa zuwa kushe da hassada ga sana'o'in jama'a sako daga Kabiru Muhammad. Fatan alkhairi ga wannan fili na yau da gobe kuna ƙoƙari wajen wayarwa da al'umma kai a cikin shirinku Allah ya saka da alkhairi sako daga Shafi'u Imam Filas. Ba za a samu ingantaccen ilimi a Najeriya ba har sai an soke makarantun kuɗi, saƙo daga Tijjani Rimin Kira. ya kamata hukumomi su inganta makarantun gwamnati fiye da makarantun kuɗi. Hakan shi ne zai sanya masu hannu da shuni su mai da 'ya'yansu makarantun gwamnati. Saƙo daga Sufiyanu Gumel zangon daura. Yau da gobe tabbas akwai rashin adalci tare da nuna cewa waɗanda suka mallaki makarantu masu zaman kansu ba sa ba da ingantaccen ilimi a makarantunsu ganin cewa yaransu ba a nan suke karatu ba. saƙo daga Nura Bello daraja kaset Gusau. Wasu waɗanda suka mallaki makarantun biya da wasu malaman makarantun gwamnati ba sa sa 'ya'yansu a makarantunsu, wasu ma ƙasashen waje suke kai nasu 'ya'yan. Abin tambaya a nan kuma abin tunani a kai, ta yaya mutum zai mallaki makarantar biya wadda 'ya'yan wasu ke zuwa neman ilimi a ciki, amma kuma 'ya'yan mai makarantar na ƙasashen waje. Ko kuma malami na koyarwa a makarantar gwamnati, amma nashi 'ya'yan suna makarantun kuɗi, me ke faruwa ne? Me ya jawo haka? ku biyo mu ku ji muhawara kan wannan batu a filin zauren matasa. Ibrahim Abdulaziz ne madugun tafiyar tare da Malam Yakubu Musa Uba da Muhammad Ismail da kuma Muhammad Awal. To a tagace wannan yana nuna cewa kawai shi ma kansa malamin ya yanke hukunci kawai baya kaunan ma makarantar gwamnati saboda matsalolin da ke wajen. So irin wannan ya nuna cewa ya kamata a ɗau mataki. don an da ku an gyara makarantun gwamnati kamar yadda muka san su da kaga ba za a koma ana zuwa mm, irin wayannan makarantun kuɗin ba yanzu ka duba alal misali eh, makarantun firamare zuwa sakandare yanzu private sun kwakwace hatta university yanzu ma kaga private sun fara kwakwace yanzu kaga yadda ake buɗe private universities kaman kamar yadda ake buɗe sakandare a kwana tashi zai a zuwa waye gari ma gaba daya sun kwace harkan makaranta an maida abin sana'a kaga kuma wannan ba karamin illa zai wa ilimi ba to malam muhammad awal kaji abin da ya faɗa amma kai a matsayinka na malami tukunna me yake kawo haka ni ana wa tunanin ina abin da ya kawo wannan abin gaskiya faduwan darajar ilimi ne kawo wannan lamarin saboda rashin kula da gwamnati ta sa kan harkar ilimi ita kanta gwamnati ta ɗauki ilimi harkar ilimi ta ya sa shi a hannun hagu ba a damu da shi ba saboda ba harka ne wanda bai kawo abin da ake kira revenue kullum sai dai kuɗi ya shiga saboda haka sai aka aka negligent wato aka aka wofantar da hakan ilimi shi yasa har ya kawo dama da kafan da aka bude masu zaman kansu ka bude makarantu to ka ga shi malami da ya samu ya karatu yanzu ya kuma ga yanayin condition na makarantar gwamnati ai ba zai kai dan shaka ba tunda yana so dan shi ya ci gaba ya samu ilimi ingantacce saboda yanayin yanzu misali yanzu zan baka a makarantar da muke karantarwa yanzu makarantar firamare malami zai zo kusan wata uku hudu biyar ba biya shi albashi ba ba kayan aiki to yanzu babu to ka faɗa mini wani malami ne zai shi zauna wannan wurin inda yana da hanya ba zai so ba tunda da shi ai farko da can lokacin da ake akwai hukuma wanda take kula da ilimi sosai ba haka makarantun suke ba saboda haka ne ina ganin a gaskiya magana ko duk malami ya kai dan shi wani wuri ne a na, ba ni ina ga ba laifi saboda ganin yanayin condition na makarantun ne to malam muhammad ismail ka ji abin da suka faɗa a matsayinka na mai shirya da fashin baki a to wannan ma ni a yadda nake ganin matsalolin ko kuma matsalar ba wai malami bane tun daga farko gwamnatoci sun yi ma harkar ilimi rikon sa kai na kashi in ka lura akwai wata kaman abu nan tata na majalisar ɗinkin duniya da ya ce at least ya kamata a rinka ware kashi 25 ko a kashi 26 zuwa bangaren ilimi to sai kasance a Najeriya ba haka haka bata samu ba abin da ake dan ware ma ilimi wani zubin zaka ji an yi budget a state ko a local government abin da aka ware ma ilimi bai fi kashi biyar ba wasu ma ba sa kawa kashi biyar din kashi daya kashi biyu duk da haka a wannan abin da aka ware din akasarin kudin kuma zai shiga aljihun mutane ne abin ba zai shiga abin harkar ilimin ba saboda haka malami baya da zai yi tunda da ya aikinsa ya koyar ne amma ba da zai ya kai dan sa makarantar gwamnati tunda ya san cewa abin ba alalace ki ya san cewa abin ba ba zai haifar da dame ido ba saboda haka yana da hanya zai kai ɗansa wani wuri ya je karatu saboda ya sami ilimi mai tasiri to malam kuma kaji karin bayanin da suka yi amma idan ka duba eh, kamar da shi tabo kan cewa hukumomin da ya kamata su sa ido na ba su asawa wani mataki kamata a dauka domin a magance wannan matsala tun da barazana ga harkar ilimi ne kamar da na gama Eh, kamar da suka ce an yi wa ilimi rikon sakwai na kashi me yasa yanzu za ga wurin ana son eh, wanda zai aiki a makarantar gwamnati sai an duba ka zaga ko ina ka rasa aikin da sai a ce a je ko aikin malami a bashi wato wanda ya faɗi ba za a iya ɗaukan irin bashi da basic requirement na zuwa university ko college of education shine sai a ce bari a je a makale shi makala shi a matsayin malamin malamin primary to irin wannan shi kansa ba bai ma san bai ma iya rubutu da karatun ba ka kawo ka ce ya koya malaman firamare ya koya wa 'yan makarantar firamare wato sai ga yara in yaro fa bai san bai koyi rubutu da karatu tun yana firamare ba in ya je secondary fa shi can ne fa foundation din to foundation din an kawo wanda shi ma kan shi nan dai kawai don ya rasa aiki ne kawai wannan by the way ne aka bashi wani wannan aiki so in ba an ɗauko da tun daga fari ba a san lalle quality wanda ya cancanta ko degree holders shi zai zo ya koyar a primary shi kuma inganta mishi alam yanzu ka malaman tasharin irin zuga su college of education zuwa university ai alhamdulillah albashi ya kamata inganta na primary na inganta na primary za ga teaching a primary zai zama ba na kowaye ba sai wanda ya isa kuma wanda ya cancanta to daga nan za a samu basic foundation ko daga nan ilimi ilimi za ta kama za ta ɗau hanyarta to malam muhammad awal kaji abin da ya faɗa amma wani kuma wasu ma suna ganin a misali hatta ko waɗanda suke da makantu masu zaman kansu amma maimakon ma su bai an nan anan ta da misali in jami'o ne ko kuma daga sun kai su kasashen waje me haka ke nufi ga irin harkar ilimi ga kasashen su su ma ba su yarda da abin da suke ba gine ko ko menene a'a to ba wai rashin yarda bane gaskiya sun yarda da abin da suke yi sai dai ka san komai kyanka an ce ka kara da wanka ko tana iya ni a yadda na fahimci na fuskanci lamarin akwai waɗansu abu ba za ka haɗa yanayin karatu mu ba gaskiyar magana shine muna da kyakkyawan curriculum a ƙasa ma'anin tsari wato na na karantarwa amma me wa zai karantar shi ya damuwan namu yanzu shi sa da yawa za ka gashi a curriculum ɗin a ƙasa amma sun gwamnati su kai su ƙasashen waje saboda samu ingantacce nagartaccen ilimi a can misali zan baka yanzu amma ba barazana bane ga kasa eh to barazana tuntuni ai barazana ce ba tuntuni amma ko tuntuni aka baro aka baro baya ai misali yanzu baka yanzu misali yanzu baka yanzu kan mu jihohin arewa an mana illa kan ilimi illan ko waje daya shine da muka yadda aka soke college of education ma'ana a teachers college inda mutum yaro zai gama primary da ne je teachers college zai je teachers college shine wanda mutum zai fara samun foundation na zama malami sai aka ce an kashi kaga wannan yana munan illa a ce wai a wai daga MC MC din me dole mutum ya samu foundation a sakan school in ya samu wani tasiri na kasancewa cewa shi malami ne daga nan je FCE sai sai gina har yi digiri har ba ba matsala amma tun da mu kashe tisa college a arewa mu gama yawo to ma mu masana da kaji abin da suka ce kai ko me zaka dada eh to abin da nake so dai shine a gaskiya kafin martaba ilimi a dawo da ita dole ne na farko sai gwamnati ta ta dawo da martaba ilimin da kanta Dan a ƙasa kowace kasa ce gwamnati ce take dawo da martabar ilimi sannan ilimin zai zai abu na zai tabbata yanzu tun da an samu canji muna son ya kasance shugaban kasa ya tabbatar cewa magana harkar ilimi an dawo masa da martabar take da shi a da a lokacin da muke yara idan aka ce maka wannan malami makaranta ne har sha'awarsa ake yi amma yanzu wai harkar malanta ta kuma sai wanda ya rasa aikin yi sai wanda ya lalace tukuna za a ce a je a kara shi je ya aikin malanta to gaskiya duk kasar take so ta ci gaba harkar malantar nan dole ne sai an sa ido a kanta a tabbatar cewa malamai an ba su haƙoƙinsu yadda ya kamata sannan kuma a tabbatar cewa suna samun sun samu ilimi nagartacce wanda su ma za su koyar da abun eh, yara saboda su malamai ai da suke kamar madubi ne na al'umma yadda malamai suke haka al'umma ta kasance in suka lalace al'umma ta lalace yadda wannan matsalar da muka samu kanmu a cikin a cikin musamman irin eh, abun nan eh, boko haram din nan da shawararsu ai akasari da ta samu asali daga lalacewar harkar ilimi ce da dai society din take ilimi ba za ka samu irin wannan matsalolin ba to amma da kuma a gashe wani shawara aka bada shawaran da zan bada shine a bawa ilimi musamman na primary wanda ita ce foundation a ba ta da needed priority attention kamar da bature ke cewa wato ta ya za a yi a tabbatar cewa in ba kai qualify ba malami kara dauke ka kuma inganta aikin su kamar yanzu ta share institution su university da su abin nan akwai wannan hukuma form za a ga tana kai malamai training har kasan waje na university da polytechnic da college of education tana giginar labs tana equipping manyan makarantunmu ya kamata a samu irin wannan hukuma wanda musamman za ta mai da hankalinta kan firamare inda za ta tabbatar malamai firamare sai kwararre kuma an ba su abin da ya kamata an biya su albashin da ya kamata makarantu an musu labirarin da ya kamata da sauransu effective supervision yanzu ka je private school malami bai isa eh, bai zo aji ba amma ka je makarantun gwamnati malami sai sati na firamare sai malami sati ɗaya ma bai zo ba wanda zai damu to ai ana ake samun matsala Eh, to hala awal menene shawaran ka karshe to ni shawara na karshe shine muna roƙon gwamnati da suke wannan gwamnatin gwamnati ta canji da Allah da ayyukan a cire harkar siyasa akan ilimi harkar ilimi da gaskiya yawa a kuma sami waɗanda suka cancanta su zama malaman su ne suke karantarwa ba wanda bai cancanta ba idan aka samu haka insha Allah muna ganin cewar ilimi zai samu darajarsa da yarsa. Profesa Abdalla Uba Adamu na Jami'ar Bayero ta Kano ya amsa mana tambaya game da batun karfafa ilimi kan yadda gwamnatoci daban-daban suka sha kafa kwamitocin nazari akan hanyoyin harhaɗo da martabar ilimi kuma ko da yaushe kwamitocin kan miƙa musu rahoton ƙarshe wanda ke kumshe da shawarwari akan yadda za a gano bakin zaren. To me yasa gwamnatocin nan da ke kafa kwamitocin ba sa aiki da shawarwarin da suke basu? Duk wata shawara da zaka bayar a ilimi in dai ta jibanci gwamnati to aikin banza ne saboda gwamnatin ba za ta yi ba in ka je ka duba rahotanni na, na ilimi takamaimai na kano a tarayyar najeriya za ka ga cewa an fito da wani kwamiti ne da za a inganta turanci kuma kusan duk wani recommendation ko kuma duk wani wato shawara da kwamitin zai bayar za ka ji ana magana cewa kamata yi malaman turanci a musu kaza kamata yi a karo littattafai saboda inda za ta yi duk wata shawara na na na karfafa ilimi a yi wannan abin in kaje jami'ar Bayero ko kaje je jami'ar Ahmadu Bello ko kaje je Sokoto ko ka mai duguri. ɗalibai sun yi karatu mai yawa daga digirin farko zuwa digirin na biyu zuwa na uku duk akan hanyoyin da za a warware wani matsala suna nan dissertations a library amma an bincike an an yi bincike hmm. an samu digirrika akan wayannan duk wannan tambayar da kai na ya za kaza kaza akwai da yawa wanda suka wannan binciken amma ba a taba samun wani kwamishina na ilimi na wata jiha da ya ce kai ku je jami'ar bayero ko ku je jami'ar Amadu bello wajen tsangayar ilimi a fito da irin shawarwarin da masu yin bincike na digiri na uku suka yi akan kaza don mu gani ai abin da yasa da masu suke binciken kenan hmm. saboda wata hanya zaka ciyar da ilimi gaba shi ake cewa contribution to knowledge ba wanda ya taba yin haka saboda ka duk wata tambaya da kai akan yaya za a inganta ilimi to ina gaya maka akwai wanda ya samu amsar wannan ta yin sahihin bincike ta zuwa ya bada abin da ake cewa question ya tambaye abin manhaja tambayoyi mm. ta zuwa ya je ya kwakulo statistic ta yi hanyoyi da yawa sahihai a ƙarshe ya zo ya gabatar aka kira wani mutum da kota jami'a ya zo sashi a gaba ya gurza shi ya tabbatar da cewa lalle wannan abin da ka yi ya sahihance sahihi ne aka ce to an yadda yanzu ka ci digiri na biyu ko kuma ka ci digiri na uku aka zo aka yi convocation aka bashi wannan certificate din to wannan ban abun binciken nasa yana nan a library kura kawai yake tarawa babu wani commissioner da ya taba cewa a je a tattaro masa duk ire-iren wannan kuma ba wai a ilimi ba kadai har a lafiya har a zamantakewa jama'a har a komai da komai to saboda haka kullum kuma sai dai a kafa kwamiti in suna so gwamnati sai dai su sake kafa wani kwamiti dan a binciko a lalubo bakin zaren dan dai kuma a fitar da abubuwa dai a yi a fitar da kayan aiki a yi abubuwa daga karshe kuma babu abin da zai faru sai dai a zauna a ta shan shayi duk kwamishinan da ya ce da kai wai bai san an yi phd akan educational problems din najeriya ba to baya son ya sani ne amma sun sani su kansu ai su ma sun yi daga cikin su wanda aka nada su a cikin jami'an gwamnati ai akwai akwai wanda suke doktoci ne akwai profesoshi akwai da sun san an yi wannan binciken shi kansa yanzu misali Kano gwamnan Kano ai ai education ya karanta kuma da a faculty of education yake koyarwa a nan jami'ar Bayero eh, sa professor ne kuma a nan jami'ar Bayero yake to saboda haka a cikin gwamnati hukumomin gwamnatin duk sun san cewa ana yin wannan binciken ana yin wannan rashin saboda haka abu ne mai sauki gare su su ce to tun da mun san da wannan bara mu kafa wani kwamiti kwamitin ilimi kai wannan kwamiti abinda muke so ku yi mana ku je ku binciko duk wani phd da aka yi akan matsalolin ilimi da suke cikin suke addabar wannan jiha ta mu sai ku tattara mana su ku gajarta mana bayanin saboda shi wanda zai phd bas an ce sai ka faɗi abin da ake cewa recommendations matakan warware matsalar da ka riga ka gani to ku je ku tattaro mana duk wayannan recommendation din na fanni daban-daban misali fannin ilimin ƙananan yara fannin ilimin mata fannin koyon kimiyya fannin duk wayannan ku je ku tattaro mana gaba ɗaya kakaf mun ba ku wata biyu ku shiga cikin abin ku je ku dauko mana su jami'ar bayar ma misali ban san jami'ar Ahmadu Bello ba jami'ar bayar ma idan ka gama digirin ka na na ƙarshe ko nake jin annabiyun ma idan ka gabatar da littafin naka shi kundin sai ka hada shi da CD faifan cd wato na kwamfuta na shi abin naka wanda kaga yanzu idan suka suka ce a basu wannan na cd din ba sai an tsaya ana ta wani karanta karanta ba kawai daga cikin na cd din suka loda shi a kwamfuta za su iya yanko abin da shi manazarcin ya ce hanyoyi ne na warware wata matsala sai su tattaro su gaba daya ƙasa da wata guda za su iya tattarowa na wurare daban-daban saboda haka sun sani ba ba su sani ba saboda su ma da yawa daga cikinsu daga jami'ar suke idan ba daga jami'ar suke ba to sun yi jami'ar sun je sun yi digiri sun yi abubuwa kuma ba jami'a kaɗai ba har polytechnics nan ma ana bincike mai ingantacce to amma ba na jin akwai wani damuwa da aka ce za a yi akan aje a ga sakamakon binciken da muke yi a jami'a domin a yi amfani da shi ai ma muna yin binciken bane kawai don jin daɗi ana yi ne don al'umma mutum ba zai zo ya shekara hudu biyar yana abu ɗaya kawai don jin daɗinsa ba don dai a ƙarshe a kira shi dokta ba a'a ya yi ne don ya taimaka wa al'umma to gashi nan ba wanda ya duba abin ba wanda ya zo ya dauka ba wanda ya zo ya ce bara gani mutumin nan da ya binciko ya zai a taimaka duk babu saboda haka wani hanya za a dan a janyo hankalin su babu inda ke sun sani ba su sani ba Sarfilu, wanda irin kunu ka taɓa sha? Kunun da na taɓa sha, na sha kunun gyaɗa, mm-hmm. Kunan aya, mm-hmm. kunan tsamiya, mm-hmm. kunun kanwa, mm-hmm. kunun zaki. A har yanzu ban ji wannan kunun ba. To sauraro wani kunun da baka taba sha ba. A hilin da dahe ga Lami su maye Murtala da wannan kunu. To yau kuma za mu yi kunun samovita ne. kamar yadda uwar gida ta sani idan za a yi kunun samovita abin da ake bukata shine shi kansa samovitan sannan da sukari sai madara yadda za a yi wannan kunu ba wani ma mai wahala ba ne amma kuma gaskiya akwai daɗi idan an yi uwar gida ta ɗora ruwa a wuta idan ruwan nan ya yi zafi ko ya tafasa sai a samo garin bita kaɗan wanda za a yi gaya misali in kina son gaya kun san koko kamar yadda muke yin kokon mu mukan yi masa gaya to in har uwar gida tana so ta yi gaya kamar yadda ake yin na kullun koko shi ma haka ake yi za ki ɗan ɗebi garin ki ɗan dama shi kaɗan da ruwa in kina so za ki iya sa masa suga a ciki kaɗan sai ki dama shi da ɗan kaurinsa yadda idan kin ɗauko shi kin mulmula za ki iya jefa a ruwan ba tare da yanar ki ba in uwar gida ta mulmula ta jefa bayan ruwanta ya tafasa sai ta ɗan bar shi ɗan lokaci kaɗan yadda zai dahu to bayan ya dahu sai ta zo kuma ta sake ɗebo wani garin samobitan shi ma sai ta dama shi a ruwa ta dama shi a ruwa kar ya yi tsararo idan ya tsararo zai iya tsinkewa idan an zuba to uwar gida sai ki zo sai ki samu shi ma sai ki zuba shi a kai sai ki juya ki juya za ki iya yin shi da kauri tun da lokacin da za a sha za a tsinka shi ne da madara to uwar gida wannan shine sa mazita ba tare da ya baki wani wahala ba za ki iya sha da safe za a iya sha da daddare yara ma za a iya zuba musu a yar butar su ta makaranta tafi da shi makaranta domin su sha kuma akwai rike ciki in dai ka sha shi kawai sai dai kai ta shan ruwa wannan shine kunun mazita. wallahi ba shi barin tuwon fili laihin daɗi karewa. Kwarai da gaske. Iyakacin shirin namu kenan. Na so da Muhammad Kabir wanda ya ce yau da gobe kan mu shiga eh, kushe da abin nan in ce mishi idan yana sauraron shirin yau da gobe ba kuɗin gore muke wa. Wannan gaskiya Muna cewa wasu. Wasu. Kwarai da gaske. Ɗaiɗaiku. Ba mu muke fitowa mu faɗa ba mu ce. Yawwa kuma ba mu ce duka masu makarantun biya ba su suke irin wannan da gaske ba mu muka faɗa ba ra'ayin jama'a ne masu saurare iyakacin shirin kenan a madadin Lahashin gumel da daniel brown wanda ya haɗa sauti da nashwan kale wadda ta wato ita ce injiniyan mu a yau sai gobe a madadin kowa da kowa ni ce halima jimrau This program has come to you from the Voice of America, Washington.